masu kallon mu lukulen ke din kenan gashi nan yana press of za ku gani kafin ya shiga filin wasa masu kallon mu da shi da shi wannan coach din nasa sunusi dan autan masu kallon mu gashi nan dai suna ta woman up kafin dai su shiga tsakiyar filin wanda shi ma yau zai fafata da abokin wasan nasa masu kallon mu wato shagon yalo dan zuru masu kallon mu to masu kallon mu ga dai lukulet din kenan shi da wato coach din nasu wanda yake ba shi training sunusi dan auta wanda ya takakkiya tun daga birnin united kingdom ya shigo kasar najeriya kuma jihar ta katsina shagon yalo dan zuru shi ma ya zo gurin kwamishina da kuma director na history and culture wanda zai buga wannan wasa da wannan dan baturiya wato lukulenan wanda ya zo daga united kingdom ya sauka birnin na jihar katsina eh da shi za su buga to mai girma dai kwamishinan da director na history and culture sun yi mai magana akan wannan wasa da za ya buga ga kuma lukulelan din shi ma ya zo ya gaisa da director na history and culture da kuma mai girma kwamishinan da kuma darakta alaitako director da kuma dakta da kuma ya ya kash akali shi ma su kara gaisawa da shi masu kallon ya kalli ya abin nan ya daga hannu masu kallon ku biyo mu dai mu ga yadda wannan wasa za ya kasance masu kallon mu ga dai mai girma kwamishinan nan ya shigo tsakiyar fili aminu aminu aminu to mai girma kwamishinan da ya yi wa shagon yalo dan zurin magana masu kallon mu to ga kuma lukule lantin nan ya fito ya tuɓe na daga hannunsa abuelo. Venga, abuelo.

ne kenan yana wai ka ture mini na eh eh ya isa haka ya isa haka masu kallon ku ne ne yake ta daga hannu masu kallon kuma yana daga mutane hannu yana waye a ah! ah, darakta gashi nan darakta dan masani masu kallon mu lukulelan din ne ya zo gurin darakta to masu kallon mu lukulelen din kenan ya zo gurin wato darakta na history and culture sun yi maganganu da shi ga shi ma ya ba shi kuɗi nan kuma lajiman na ɗaga ladima ne da su ciyaman yana ɗaga musu hannu nan kuma kwamishina ne na information yake yi mai magana masu kafa kuna kurfi kenan shi ma yana yaba masa nan kuma masoya ne suke da kuma wato shi shagon yalo dan zurin shi ma kansa ga nan kuma ya tsaye ya ba shi kuɗi shi lukulelan din da ya zo daga united kingdom masu kallon mu to masu kallon mu ga kuma alhaji takwa daraktan da lukulelan din da cash and carry da kuma yukulelan din da ya zo daga united kingdom din masu kallon mu da kuma shagon yalo dan zurin gashi nan to masu kallon mu alhaji cash and carry ne da kuma alhaji tanku daraktan maginan suka gaisa da shi lukulelan din da ya zo daga united kingdom ya takakkiya aka zo aka buga wannan wasa da shi da abokin wasan nasa wato shagon yalo dan zuru masu kal waye ni to masu kallon mu lukulelan din ne da shagon yalo dan zurin da suka fafata wannan wasa suka gaisa da shi masu kallon mu go ahead okay so um uh, you have done the uh, you know game what, what do you say about it Eh, Só oh, I was literally over here with nothing. Started here with nothing. So. Could it be a good one? Uh, will you try it later at another place here in Nigeria? Listen, never say never. I'm, I'm up for trying anything. As I, as I proved there. And if you a good in I had. Tried the absolute best against Shagan, and um, it's, you know I fell up short, but. As I said, no, no one's doing this. Stories like this aren't told anymore, so uh, I'm glad just to be a part of, of history here, uh, and um, I'm glad this man's part of it as well. Now, lastly, uh, what benefit can we say you derive from this uh, game? What benefit do you get? What benefit? I've, I've, just took part in one of the rarest sports, I think, um, and no one's doing that from, from my community. No one's doing that from my culture. I'm the first one to do it, so um, I've just made up. I've, I've, I've reached out there and. do you know what? I've reached out for greatness here tonight, and sometimes we fall short. But listen, at least I reached. At least I reached. Ciao. Wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you. So what is this? It's medicine. I got my commissioner now. It's a potion. One of them. Uh, see, maybe Malam. Malam. From Malam. From Malam. Yeah, yeah, yeah. you believe it? Yeah, yeah, yeah listen, I, I, wanted to come over here. I didn't want to come over here um, as a boxer. I didn't want to because I'm not a boxer. I, I, didn't want to come over here as a, like a taekwondo or a wrestler. I wanted to come over here and learn the art of danbei and compete in the art of danbei. So if, if in the art of danbei comes um, these beliefs, then I want to try it. So this is all out of respect for Danbei. So I, I give it me all there, and that's that. Yeah, really. That's, that's, that's, that's, that's, that's, that's, that's, to masu kallon mu kun dai ji yanda aka yi da lukulelan din da kuma sauran daraktocin da suka zo masu kallon particularly this traditional Dembe, nobody expected you to perform wonderfully like this. Yeah. you perform wonderfully at show. We are very happy and people are very happy. Yoruba very fast. That like back. Thank you so much. We expect to see you next time again for this traditional Dembe. Again Thank you so much. The director, sir. Our good friend has done so much. Allah kuma baya dan Allah kuma baya ga shi baka dauka wannan ba have enough from This is a traditional game, but to have someone like him coming to us, participating in this kind of game, is an indication that he has passion and energy. I believe that he is not just a boxer, but somebody who is very much interested in African culture, African tradition. This is number one thing that is good about him. He is here and has immersed himself into the entire tradition of Dambi. You could even see how he, for instance, used henna and all other things which his mala might have given him. Somebody who doesn't believe in African identity African tradition, African medicine, would not have gone to that extent in order to be able to participate fully. So it's a clear indication that he is virtually an African in white skin. And he, he has really uh, shown it today. So congratulations, congratulations, and congratulations. You have done so much. Cheers. To, mun gode madalla masu kallon mu.